Bilkisu. Ina kuka. Me fara haka? Dan Allah kirfa mu asiri. Kar ki bari hawayenki su zubo. Dan Allah ki hana hawayenki zuba. Kar su tunzura ni. Sana cikin tashin hankali. Ki taimaka mu Bilkisu. ba zan iya musu da kai ba saboda aljanna ta tana tafin kafarka. Yo ai aljanna ai tintin na jima da daga miki kafa can sama ki shige ki kawai aljanna. a tun yaushe na gode mijina <laughs> amma kai dai kana ji da amarya nan taka ba kadan ba a gida tunani a ofis ma kuma tunani to in ka fito ofis ka bari kai aiki mana sai dai ka gyara ka, domin ita ma tana ji da ni fiye da yadda kake tsammani Da baki na zamfurta ne ko isharar hannu. Ɗan gona, kai haƙuri. Barki su, me yasa kika taya min da hankalina? Ba na samun nutsuwa sai tare da kai. Idan ka tafi ka bar ni ji nake kamar ba ni da kowa a duniya. Kin taya min da hankali. ban san ya aka yi na zo gida ba kudurar Allah da ikonsa kawai ita ce take tafi da ni na riji ne kawai na zo gidan ne amma ba hayyaci na ba ka yafe mini na kasance mai rauni a rayuwa ba na so na bata maka gashi kuma a dalili na kana samun bacin rai ka yafe mu dan Allah ka yafe mu me yasa kike so na mai ta miki bilkisu sanin kanki ne ba ni da abin da yake tayar min da hankali a duniya sama da in ga hawayenki ya zuba Na kira ka ne saboda ina so in sake ganin ka kafin ka dawo. Bilkis kenan. Ki dai baki gajiya da gani na. Ba zan taɓa gajiya ba har sai ranar da ruhi ya yi sallama da gaggan jikina. Ka bani gudunmawa a rayuwata sosai. Na rasa da me zan saka maka. Kin yi da abin da ya kamata ki Bilkisu. Kafin na aure ki, ban taɓa ganin mace kamar ki ba. Kuma bayan na aure ki, idanuwa na basu sake yin tozari da wata mace irin ki ba a rayuwa ta kakau. Waɗannan duk irin siffofinka ne mutumin kirki. Ko a tarihi ban ji mai irin halayenka ba. Ka so ni a lokacin da nake buƙatar hakan, ka kula da rayuwata. Kai mutum ne na gari, mai halaye abin koyi ga kowa. Zan ci gaba da girmama ka. Zan ci gaba da yin ƙoƙari domin ganin murmushi ya cika da wanzuwa a fuskarka. A dalilinka na koyi abubuwa da yawa a rayuwa, amma abu ɗaya ne na kasa koyi da shi. Mene ne wannan Bilkisu? Rabuwa da kai, ba na so in yi nisa da kai, ba na so ka bar ni. Ba zan bar ki ba, ina son matata. Ba zan bar ka ba, ko da kuwa kai ka bar ni. Ina jin tsoron rasa ka a rayuwata. Ina ji a jikina da zarar na rasa ka, rayuwata ta shiga cikin ƙalubale. Sai dai bani da tabbacin zama a duniya, ballantana na ƙarasa rayuwata tare da kai. A jikina nake ji kamar ba ni da sa'a da tsawon kwana tare da kai. Shi yasa duk sanda ka fita sai na dinga jina a tashin hankali kamar ba zan sake ganin ka ba. Ki daina shiga hurumin da ba naki ba. Wannan abin da kika faɗa kuskure ne. Duk wacce ta same ka ta dace da miji na gari, lalle za ta yi alfahari da kai. Me ke so ki da ni? Babu komai, amma dai tabbas ina so in ci gaba da kallon ka, ko da na daƙiƙo goma ne. Mutane suna jira na ofis, ya kamata in tafi. Haka ne, ka fita haƙƙin iyalanka, ya kamata ka fita haƙƙin ma'aikatanka. Ina maka fatan alkhairi. Na gode. Diya? amaryata. Ba ni zobe na. Na san ta tana so na nima, don na zama ita haka nan. Saboda ina so in sake baka, in ji cewa ni na baka. Ina so ka je ofis kana tunawa da ni. Na fi son wannan zoben ya zauna a tare da kai, don zai fi samun kulawa fiye da yana wurina. na godiya ye kuwa jama'a ina gwagware da samari ku zo ku yi addu'a ku roki Allah ya ba ku mata irin domin na tabbata mata irin tawa ita ce wadda idan kuna tare ita har abada za a ji kanku ba domin irin ku ne matan aljanna amaryata kar ka tambaye ni dalilin kuka na Ka sani na sani ba zan iya hana kaina kuka ba saboda na daɗi ne. Ina son mijina. Na son matata. ina yaba miki a bisa kokari da kike a kaina kuma zan ci gaba da kyautata miki iyakar rayuwata insha Allah ba zan bari hawaye ya zuba a fuskarki da sunan bakin ciki ko damuwa ba zan tabbatar da cewa na miki adalci a rayuwa zan zame miki kafaɗar da zaki kwanta ki bacci hankalin ki kwance zan zame miki bango ki jingina domin samun ki ina tare da ke har abada ba zan bar ki ba ni da ke rai ɗaya ne a gangar mu guda biyu ina son matata gaskiya ina son matata ci na so ba zai yi ba. Kai ne irin namijin da kowace mace za ta so a ce ya zama nata. Kai ne irin namijin da kowace mace za ta yi fata a ce nata ne. Kai ne irin burin kowace mace a duniya. Kuma kai ne idan aka same ka ba za a yi fatan rabuwa ba, ko da saɓani ko akasi. ni da kai rai ɗaya ne a gangar jiki guda biyu. Ta yaya rai ɗaya da gangar jiki guda biyu ke tasarrafi da shi zai zama cikin saitinsa bayan ɗaya gangar jikin baya kusa da mahaɗinsa? Ina roƙon Allah Ubangiji ya bani ikon ci gaba da kyautata maka iyakacin iyawata. lallai amarya ta ka bata da dama ba ta je da hankali na tashi ba fargaba ta kawai shi ne kada wani abu ya faru da ita saboda na san yadda ciwon ta yake idan ya tashi komai zai iya faruwa to ubangiji Allah ya yi mata Allah ya mayar da shi ka fara amin ya hayyu ya gayya na yi ta addu'a Allah ya sa ka dawo kafin a shiga mitin din nan ba na haɗa matata da komai a rayuwa ina girmama bukatunta ina mutunta alƙawuranta ba zan taɓa nadama ba don na rasa wani abu a sanadin da yake su, so da zan yi yin komai a kanta <sighs> na yadda da kai kuma na yadda da hujjojinka kwarai da gaske hakan ya sa na sami himma da kuma ƙwarin gwiwa akan kaure hmm. sai dai kallon ruwan faɗo ya maka gaba tun yaushe nake gaya maka ka tsaya kana ta nuku nuku ya kamata ka sa abin da kake ciki ba kai kai maka shigar da ciki ka zauna lafiya <laughs> ba ruwan ido nake ba hamza ina duba matan ne na yanzu ka san matan yanzu ne sai a hankali banda ta domin ni matata ta tsira sa ta yi wa rakin ta zarra ta yi masa rata ne girman gaske ai ka dace da mata ta gari <sighs> Allah ya bani irin taka mai kyawawan ɗabi'u da halayya mai addini da kuma nutsuwa jami'a amma gaskiya na ji labarin kishi halitta ce alaƙa ta kuma shi ne jiwon soyayya ci ya kai ya fi nan ma abin dai da zan yi ya furtawa ina son matata zaman lafiya muke yi ni da matata ko ina na ji zuciya tana gun matata ko ina gun aiki na kan kosa na koma ga matata da na ganta haske zai cika kalbina ah, matata ta min zantika na soyayya na je na ta bita idan tana zance murya takan tausasa ta mutum ne ce take kira na baki su idan na daga ta take aikin nan fa ba lalle mai yi ba hmm. wannan dai soyayya ta ku dai kan abin da sai ku gaskiya na fuskanci matan nan ta so take kawai ka dawo gida ka zauna ka haƙura da sana'a haka ne amma ai zama a gida ba zai yiwu ba tunda abubuwan da za a yi da anan suna da muhimmanci matuƙa da gaske inda dai zan yi komai kan. gaskiya ne na yi da haka amma dai duk abin da zai faru ka bari dai mu kammala wannan abin da yake gaban mu mai muhimmanci in yaso sai ka ci gaba da gudanar da al'amuranka da kai da ita ina na ji zuciya tana gumata kira mu take gaskiya kyale ta ta barka kai aikin a'a ba zai ba dole ne na ji ko akwai dalilin da yasa take kira na haka bai kamata na yi da al'amuranta ba in ne haka zan ji kamar na ci fuskar ta kamar ban cika mata alƙawarin da na ɗaukan mata ba tana kula da ni biyar Allah dukkanin abin da nake so a duniya tana yi min shi bai kamata kuma a ce tana so ta ji ko da muryar mijinta ba kuma an kasa ɗauka ya ban san me yasa take take na dawa baran daga koya so ba ka da damuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh menene inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka kuma ya kai ya daga ka miƙe lafiya rayuwa ta tana cikin tashin hankali ya ka tafi gida bai kamata ka koma gida ba saboda wannan abin da zamu ka san yana da matukar muhimmanci in babu kai wannan abin ba zai yi ba ba zan iya ba dole sai na ji gida na je na ga halin da Bilkisu take ciki saboda duk yadda aka wani abu yana faruwa wanda ni da kai ba mu san shi ba kuma wani bakon al'amari ne wanda ni ma ya ɗaure min kai ban taba jin sautin muryata irin wannan yanayin ba da haka ni tafiya zan yi to yanzu wa'annan bakin ya zami da su kenan salahu idan an samu wani ya maye gurbi na idan sun zo idan ba a samu ba na haƙura da koma me zan samu wannan uzurin da yake gabana ya fi muhimmanci a gurina bar miji gidana na san matata baki na zan ne ko isharar hannu ma kwatanci na so ba zai yi ba don yana da girma maza da mata ko ina son maganar ka ake ko ina son ganin ka ake Allah dai ya sa tun daga gida ki kawo adai ta sau har ya kawo ki nan wajen kuma ina fatan babu wani ɗan namiji da ya kallon min fuskar ki kin yi kyau iya kyau kin iya tafiya kuma ga ki da idanuwa dara-dara masu ɗaukar hankali. Tunda na zuba ido kuma sannan na kasa kunni a cikin unguwa ban ji motsin ki na san tabbas ba zan rasa ki a nan ba. Subhanallah. Dama na san haka zaki ci. Da sanda na waye gari ba tare da na yi tozali da ita ba ranar ba zaman lafiya. Muryarta tana ɗaya daga cikin abin da yake sa na Ba Wadda nake iya gani in samu jin daɗi fiye da ita. Hasali ba a taɓa yin macen da na ji ta kwanta min arai sama da ita ba. Ban taɓa tunanin girman soyayya ya fi girman duniya ba sai a wannan lokacin. akan me zan yi asarar murmushi na akan wanda bai dace da shi ba kowa ma zai iya furta kalmar su amma ba kowa ne yake daraja idan yanzu kika amincewa da ta yanda ne miki hakan yana nuna min cewa dama ɗabi'unki ne mai da hannun kyauta baya da a ce iya tsara zancen baka zai sa ni amince da samari da baka haɗu da ni ba malamin kauna me yasa ke dan Allah ba ki daraja irin san da nake miki haba haba dan Allah wai me haka wai kai inda muka je sai ka kunyata ni haba dan Allah wai me yasa kake mun haka ne ko to na mun asiri gajiyar duniya what to wallahi ba malamin kauna ba ko malamin ruhi ne idan har bai shiga taitayinsa ba sai na kawo karshen sa a duniya coming soon makadari ya makadari Wannan shi ne hukuncin da ya dace a yi mawa irin waɗanda ba san inda suke sa a fasu. Amincin Allah ya tabbata a ya ke da kyakkyawa su ya ke wanda Allah ya halitta ki da tausar hannu irin wani. Kowa na da irin nasa kaddara. Shi kuma aka yi akasi. Mu ke ce kaddara. Matsalar talaka kenan. Ne maka abu mai zai ke ka da su. Malama da kaɗa da Allah. Kai da ka gani ka san murja ba ajin ka bace balle ma a ce kalar ka haba na me yasa kake tunanin ba zan samu gurbi a zuciyar murja ba saboda ni talaka ne mai gyaran mota ko kuma a'a saboda akwai bambanci a halittar mu ka tsaya mana magana nake son mai rikirin nan baiwar Allah ni ina da uzuri fita zan yi salamu alaikum amarya ya kai naga angon naki ya fita a fusaci ke dai bari wallahi in ga miki tun da na zo cikin gidan nan ga baki dai al'amura sun tuwa kwata-kwata Allah ya kyauta kowa ya kwana lafiya shi ya so Babu shakka kowa ya kwana lafiya shi ya so mata gana ku tanadin daga kamfanin BF Suma ku yi amfani da sinadarin Femi Femikiya da sabulin Anatic su ne za su wanke fatar ku ta tasba tare da kun shafa komai ba kana ya wanko muku dukkanin dattin da ke kawo matsala yayin al'ada ko kuwa bayan haihuwa. Dan karin bayani garzaya ofishin BF Suma da ke lamba bakwai Khadija House ko a lambar waya sifili takwas sifili biyu uku sifili hudu biyar bakwai tara tara ko sifili takwas sifili tara shida takwas biyu bakwai ɗaya ɗaya BF Su namu ba irin nasu bane. Na san ta tana so na nima